Ishaya Sura sittin da biyu Sabon sunan sihiyuna Saboda sihiyuna ba zan yi shiru ba, saboda Urushalima ba zan huta ba, sai adalcinta ya haskaka kamar hasken safiya, cetonta kuma ya haskaka kamar fitila mai haske, al'umma za su ga adalcinki, sarakuna kuma za su ga ɗaukakarki, za a kira ki da sabon suna, sunan da bakin Ubangiji zai ambata, za ki zama rawanin daraja a hannun Ubangiji, rawanin sarauta a hannun Allahnki, ba za a ƙara ce da ke yashashiya ba, ko a kira ƙasarki Kango, amma za a ce da ke heb Ziba, ƙasarki kuma Bewula, gama Ubangiji zai ji daɗinki, ƙasarki kuma za ta yi aure, kamar yadda saurayi kan auri yarinya, haka ’ya'yanki maza za su aure ki, kamar kuma yadda ango yakan yi farin ciki da amaryarsa, haka Allahnki zai yi farin ciki da ke. Na sa matsara a kan katangarki, ya Urushalima, ba za su taɓa yin shiru ba, dare da rana, ku da kuke kira bisa sunan Ubangiji, kada ku ba kanku hutu, kuma kada ku ba shi hutu sai ya kafa Urushalima, ya kuma mai da ita Yaban duniya. Ubangiji ya rantse da hannunsa na dama ta hannunsa kuma mai iko cewa, Ba zan ƙara ba da hatsinki ya zama abinci ga abokan gābanki ba, baƙi kuma ba za su ƙara shan ruwan inubin wanda kika sha wahala samu ba, amma waɗanda suka girbe shi za su ci shi, su kuma yabi Ubangiji, waɗanda kuma suka tattara ’ya'yan inubin za su sha shi a filayen wurina mai tsarki. Ku wuce, ku wuce ƙofofi, ku shirya hanya saboda mutane, ku gina, ku gina babbar hanya, ku kawar da duwatsu, ku ɗaga tuta saboda al'ummai; Ubangiji ya yi shela ga iyakokin duniya cewa, Faɗawa ɗiyar Diyar Ga Mai Cetonki yana zuwa, ga ladarki tana tare da shi, sakamakonsa yana raka shi, za a ce da shi tsattsarkan mutane, fansassu na Ubangiji, za a kuma ce da ke wadda aka nema, birnin da ba za a ƙara yashe ta ba.